a kokarin da kasar amurka ke yi na tallafawa najeriya musamman arewacin kasar domin inganta rayuwa da samar da ilimi ga 'yan mata da kuma yaƙi da rashin aikin yi mr john kerry sakataren hudda da kasashen waje na kasar amurka bayan da ya kammala ganawa da shugaba muhammadu buhari a abuja ya kuma yi wata ganawa ta musamman da gwamnonin waɗansu jihohi guda biyar na arewacin najeriya inda ya tsara hanyoyi da kuma matakan da kasar amurka za ta ɗauka domin tallafawa 'yan jihohin su yaƙi talauci da rashin aikin yi gwamnan jihar sokoto aminu tambol na ɗaya daga cikin gwamnonin arewacin najeriya guda biyar da suka gana da mr john kerry a fadar gwamnati kuma ya yi mun ƙarin haske bayan da suka kammala ganawar kan yadda tattaunawar tasu da mr john kerry ta kaya abu na farko shine ya ƙara jaddada goyon baya ga gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari musamman yaƙin da take da cin hanci da rashawa kuma mun tattauna da shi a kan matsaloli waɗanda sun ka shafi samun zaman lafiya a arewacin najeriya gaba ɗayanta da kuma sha'anin ilimi musamman ilimin yara mata da sha'anin lafiya kiwon lafiya da kuma musamman sha'anin wutar lantarki arewacin najeriya allah ya ba mu kafafe da dama da za mu yi amfani da su a samu wutar lantarki mai arha mai ɗorewa musamman idan aka yi amfani da hasken rana da kuma iska da kuma su ruwa wato ruwan kogi inda da kan shi shi secretary of state ya tabbata mana da cewa gwamnatin amurka za ta shigo da karfinta ta ba da goyon baya don a tabbatar da cewa an kara kyautata sha'anin wutar lantarki a arewacin najeriya da najeriya baki daya a lokutan baya idan aka yi irin wannan taruka sai a ga kamar labari ne a tashi a watsi a wannan karo kana ganin akwai abu a zahiri da ya baku karfin gwiwa cewa lallai tabbas ko za a ga wani abu a kas ba wai an yi taro ne ko an sha shayi an tafi wato abin gudun ba an sha'awa shine lokacin da ya bada wannan tabbaci musamman kan sha'anin wutar lantarki ya yi mana magana kan cewa ga her excellency linda thomas nan za ta jagorancin nasu team da namu tim wato nasu bangare da namu bangare don a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da muka tattauna musamman na sha'anin wutar lantarki an samu cigaba kai wato ƙasar amurka ta nuna sha'awar tallafawa ko shigowa ta agazawa jin daɗi na al'ummar arewacin najeriya musamman shin wannan shina da wata nasaba da wani hikima na yaƙi da ta'addanci ko zaƙewa na addini saboda rashin aiki da lalurori da ake ganin sun shafi ƙasa shi ya sanya kawai watakila fitintunu na nan za su iya kai ga waɗansu ƙasashe da na amurka ɗin ya fahimta ta shine wato sun fahimci cewa idan aka samu al'umma suka samu abin yi suka samu walwala da jin daɗi matsaloli irin na tashi hankali za su ragu sosai ina ganin wannan kyakkyawa fahimta ya kamata mu yi musu kuma ba su dama mu ga cewa mun samu gajiyar wannan abin insha Allah ba abin damuwa ba ne a ce kasar Najeriya ba ta iya ɗaukar ɗawainiyar kanta sai an samu tallafi daga waje kamar Amurka kaga gaskiya din ka duba a inda aka fito matsalolin da kasar ta shiga don an kama da ɗauki a halin yanzu ba abin damuwa ba ne kuma ƙasashe da dama na duniya suna shiga cikin irin yanayin da Najeriya ta shiga suna samun taimakon wasu kasashe har da kasashen turawa yanzu kasar girka ai taruwa kasashen turawa suka yi suka taimaka mata suna kan taimaka mata abu su ce ba sa so ba saboda haka mu ma tunda muna da matsaloli eh, duk wanda ce da taimaka mana ya kamata mu tarbe shi da hannu biyu sai in mun ga cewa akwai wata mulluɓiya ko wata cutarwa da taimakon zai wa al'ummar mu a wannan sai mu shi a dakata amma ina ganin Allah da wannan taimakon da suke da gaske suke yi ba mu ga wani abu wanda ya nuna cewa akwai akasin haka ba gwamnan jihar Sokoto Aminu Tambol kenan bayan da suka kammala ganawa da Mr. john kerry sakataren huda da kasashen waje na ƙasar amurka da ya kawo ziyarar kwanaki biyu a abuja najeriya inda ya ziyarci sokoto da kuma fadar gwamnati wurin gana da shugaba muhammadu buhari umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya